Sashen Hausa na muryar Amurka muke muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a ji mu ta rediyon amfani, faraha, sarauniya da nomad. A yayin da yanar gizo kuma akan intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ni ne naku Baba yakub Makere tare da Ibrahim Garba. Muke tarboku ga wannan shiri na safiya na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe biyar agogon Ghana. Kafin ku ji rahotanninmu da za mu kawo ga kanun labaran. Hukumar lafiya ta duniya ta ce daga yanzu bayan an fuskanci yiwuwar kamuwa da cutar zika a ƙaurace ma jima'i na tsawon watanni shida a maimakon sati takwas kawai. masu saka ido na kungiyar tarayyar turai a kasar gabon sun ce akwai rashin daidai baro-baro a sakamakon zaben da shugaba ali bango ya ci sannan nan da nan kuma cikin kakkausan lafazi kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya allah wadai da gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan bayan kun gaba jin labaran za ku ji cewa kaciyar mata na ci gaba da jefa rayuwarsu a cikin matsaloli na dindindin. Wata mata ma an yi mata ma banda aka je auren ba ta iya sakewa mai gida rikici zai zuwa cikin gida. Daga Taraba kuma za a ji cewa jihar ba ta samun ci gaba yadda ya kamata tun shekaru 25 da aka kafa ta. Tafiya dai ba za mu la'ance ta ba amma ba ta yi kyau ba domin an kiro jihar nan yau kana magana shekaru 25 kenan amma ba abin da za ka nuna matsayin cewa shine ci gaba da aka samu. Ko bayan wannan muna da shirin demokaradiyya da za mu kawo muku amma duk bayan sai kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumar lafiya ta duniya ta ce ta canza shawarar da takan bayar game da kwayar cutar zika. Tana mai shawartar matafiya cewa daga yanzu duk wanda ya je wurin da ake fama da cutar to ya yi kaffa kaffa game da jima'i ko kuma idan ya baro wurin ya ƙaurace ma jima'i na tsawon watanni shida. Hukumar lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fito da sabon bayani ne jiya talata. bayan da ta kuskure bayanin da ta fito da shi a watan yuni wanda ke shawartar maza da su kafa kafa da jima'i din amma su kaurace ma jima'i na tsawon watanni takwas kawai wato makonni takwas kawai bayan dawowa daga wurin da ake fama da cutar ta zika wannan sauyi na zuwa ne yayin da bayanai ke ta nuna yadda cutar zika wadda sauro ke yada ta na iya yaduwa daga mutum zuwa mutum a latin amurka an ga alaka tsakanin wani nau'i na zika da rashin dacen haihuwa a jariran da mata masu dauke da cutar ta zika suka haifa masu sa ido na ƙungiyar tarayyar turai a kasar gabon sun ce akwai rashin daidai baro-baro a sakamakon zaɓe da ya nuna cewa da kyar shugaba ali bongo ya yi galaba akan abokin kara karawarsa jinping masu saka ido na tarayyar turai da ke gabon sun jefa ayyar tambaya akan sakamakon da ya fito daga lardin apa ugui inda mr bongo ke da tasiri inda a hukumance ya lashe kashi 95 a cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a wurin wanda aka samu mutane sun kada ƙuri'u da ya kai kashi 99 a cikin 100 na masu da ƙuri'a da suka fito a wurin ɓangaren 'yan adawa ya ce an yi ƙarin adadin mutane da suka kada ƙuri'a a lardin da yawa a wani bayani jiya talata tawagar ta eu ta lura cewa an fuskanci rashin fitowar masu wuka da kuri'a sosai sauran larduna takwas na kasar gabon wanda ya nuna cewa kimanin masu wuka da kuri'a 48 cikin 100 su ne suka fito a fadin kasar shugaban masu sa ido na eu ya jaddada kiraye-kiraye ga hukumomin gabon da su wallafa sakamakon kowace mazaɓa a cikin ƙasar. tun da farko jiya talata firaministan faransa manuel valls ya, ya kira cewa ya kamata kasar gabon ta sake kiɗa kuri'an na baya-bayan nan na bangaren wanda bangaren adawa ya yi zargin cewa an kama masu coge da yawa na kada kuri'u a makon jiya hukumar zaɓe ta gabon ta ayyana shugaba ali bango a matsayin wanda ya yi galaba a kan jagoran 'yan adawa jinping da kuri'u kimanin dubu biyar wanda ya janyo zanga-zanga da ya sanadiyar mutuwar mutane shida ministan shari'an gabon sarafin mondugan ya yi murabus saboda takaddaman da ake yi akan zaben na gabon wanda ya zama babban jami'in gwamnati na farko da ya murabus tun bayan zaben to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc nan da nan kuma cikin kakkausan lafazi kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya allah wadai da gwaje-gwajen makaman masu linzami da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan tare da gargaɗin yiwuwar ɗaukar ƙarin matakai idan ta kama kwamitin mai mambobin ƙasashe sha biyar ya yanke shawara kan wannan matsayin jiya talata 'yan sa'o'i kawai da kammala taron gaggawa daga gagarumin rinjaye kwamitin ya yanke shawara cewa kaddamar da makamai masu linzami uku samfurin rondon da koriya ta arewa ta yi ranar litini waɗanda suka shafi wato suka shafi kilomita dubu ɗaya kafin suka faɗo bayan shigarsu yankin tsaron sararin saman japan wata babbar sabawa ce ga nauyin da ya rataya a wuyar jamhuriyar jama'ar koriya ta a matakin ƙasa da ƙasa bisa ga jerin tanaje-tanajen ƙudurin kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya gaggauta yanke shawarar da kwamitin ya yi alama ce cewa china na dada fusata da take-taken makiran aminanta kaddamar da makamai masu linzami a wannan satin na zuwa ne a daidai lokacin da china ke karbar bakuncin babban taron shugabannin kasashen duniya na g20 mambobin kwamitin sun gargaɗi koriya ta arewa da ta tsaida komai ciki har da gwaje-gwajen nukiliya wanda hakan ya saba ma tanaje-tanajen ƙudurorin kwamitin sulhun ta kuma mutunta wato ta kuma mutunta duk kudurorin kwamitin sulhun ya kuma umarci sashen da ke kula da batutuwan takunkumi da ya himmantu ga aiwatar da su ya kuma wato ya kuma kira kasashen duniya da su ƙara azama wajen aiwatar da matakan da aka dauka bisa tanajen kwamitin sulhun daga ƙasar harshe amurka ta yi allah wadai da munanan hare-hare na baya-bayan nan da aka kai a birnin kabul da suka kashe tare da raunata ɗimbin 'yan tsaro da na farar hula yayin da take kuma baiwa afghanistan tabbacin cewa za ta haɗa kai da ita don tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasar tuni ƙungiyar taliban ta ɗauki nauyin da kuma alhakin kai waɗannan hare-haren mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka mactona. ya faɗi jiya talata cewa amurka za ta ci gaba da tattaunawa da afghanistan da pakistan domin kakkaɓe harkokin ta'addanci a ƙasashe biyun tagwayen hare-haren ƙunar bakin wake da aka kai wuri mai cike da hada-hada a kabul su ne na farko a cikin jerin hare-haren a ranar litinin sa'annan sai wani harin da aka kai kuma na mota 'yan sa'o'i kaɗan bayan wani hari da aka kai daura da ofishin gwamnati wanda mutane gwamnati da na diplomasiya daga nan kuma wasu 'yan bindiga su uku sun ja daga a daura da wani ginin gwamnati wanda ke kusa da wata ƙungiyar agaji wadda ake kira care international wanda ita ne aka cecaki su 'yan ta'addan wani jami'in gwamnatin afghanistan ya ce jami'an tsaro sun hallaka dukkan 'yan bindiga guda ukun wanda ya kawo karshe wato ya kawo ma ƙarshen mamayar da aka yi na sa'o'i cikin dare. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma san rahotanninmu wanda za mu share fage da wannan rahoto da ke nuna yadda mata a kwali a birnin abuja suka yi gangami a kan yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya a wani sabon yunkuri da ake yi na kawo ƙarshen wannan al'adar da ke jefa matan a cikin matsaloli na dindindin wakilin misali ashaka yana ɗauke da ci gaban rahoton. Mata ke gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya cikin sabon yunkurin kawo ƙarshen al'adar da kan yi wa matan da aka sanya wa illan dindindin. wannan gangami da matan suka yi a ƙauyen kwali da ke yankin babban birnin tarayya abuja can kusa da iyakar jihar kogi ya mai da hankali kan ƙara wa unguwar ilimin kula da matan da aka yi wa kaciya in sun zo haihuwa masana daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta abuja sun bugaci jami'an unguwar zoman suke garzayawa da irin matan asibiti maimakon karɓar haihuwar a gida kaciyar da inji masana akan yi ta ne da zummar hana matan fasikanci kamun su yi aure wadda hakan kan juye ya zama babbar illa. Miss Comfort Mahadi jami'a ce mai kula da daidaito a tsakanin jinsi ta hukumar lafiya matakin farko a Abuja. wallahi goma muna yaki din nan gos yana sa mata suna mutuwa yara kuma suna halakawa wata mata ma an yi mata ma banda aka je auren ba ta iya sakewa mai gida rikici zai zo a cikin gida kuma lokacin haihuwa kuma akwai wahala wajen ta fita cikin haihuwa nan ko kuma ta mutu ko kuma ta wage inda na tana yoyon fitsari tana yoyon kashi ba namijin da zai so ya aje mace a haka shi yasa muna yaki da wannan jahilcin kada mata kada maza su dinga cewa suna nan suna nan suna kwaɗe ma mata gaban su wai suna hana su suna masu kaciya su hana su don jin dadin abin da Allah ya riga ya shirya musu don kuma wai kada su tafi suna nan suna iskanci wannan ba zai kai su koyina ba sai dai kawo mata ga damuwa kai kuma namijin da maka aura kana da wannan hali kaga macen ka ta mutu a wannan shekara ka je ka aura wata kuma ta sake mutuwa ai kai kai ma ba za ka ji dadi ba ko a community naka ai za su dinga ganin ka da wani wani shagoba cewa cewa mai kila kai ne kana da abin da ba kyau da allah yana daukan matan na amma ba za san cewa cewa an riga an yanyanka mata gaba don ta samu a toshe mata wurin eh, mahaifanta ba shin kin taba karo da wata mata da aka wa kaciya ta zo haihuwa ta samu wani matsala a da yawa irin su wallahi ka gan lokacin da suna kan cewa eh, yaro ya kai ya ka don a haihu ka gan damuwa su kai kanka ba za ka ji daɗi ba gaskiya ka gani ga kuka ga kirari ga kiran ubangiji allah ya taimake su wannan to wani lokacin ma mu da muka gane da so mukan kai su ana masu fyaɗe a cire yaro amma wanda ba gane ba da ke cikin kankara da haihuwa ai kuma ka sani mutuwa kenan samun ƙarin irin wannan mata da aka yi wa kaciya a asibitoci ya sanya zama wajibi a shirya irin wannan taro na musamman a karkara shine jigon jawabin shugaban hukumar kiwon lafiya matakin farko na Abuja Dr. Rulwan Muhammad. Kowane shekara tun shekara 2003 da gwamnatin tarayya ta gane cewa mutane a Najeriya da kasashe 28 ana yin wannan al'ada din saboda a rage yanayin sha'awa na mace kafin ta yi aure kuma bayan ta yi aure to sai aka ce to kowane shekara ya kamata a rika tunawa da wannan a rika dubawa a ga ko an yi musu har yanzu to a yanzu haka nake gaya maka akwai waɗanda matan da suke zuwa asibiti an ga suna da wannan abu har yanzu shi sa muka ce ya kamata mu neman ungozoma da muka suke nan a nan kwali area council da mu je kowane area council amma wannan da suke nan kwali mu fara da su don an fi samun abun a nan garin a nan wannan area council shi sa muka zo muka fara da nan garin kunya na irin matan da suka samu irin wannan illa ka sa ba a gano su cikin lokaci sai lamarin ya ta'azzara sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba daga jihar Taraba, inda jihar take gudanar da bukukuwan cikanta shekaru 25 da kafuwa, biyu bayan cire ta da aka yi daga tsohuwar jihar Gongola. To sai dai kuma wasu suna ganin jihar ba ta samun ci gaba sosai. Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani. Amma dai ranar 29 ga watan Agustan 1991 ne aka kirkiro jihar Taraba daga tsohuwar jihar Gongola kuma jiha ce da ke da yawan kabilu kuma shekaru 25 da suka gabata abubuwa da dama sun wankana a jihar inda wasu ke maganin an samu ci gaba yayin da wasu kuma ke ganin jihar na tafiyar hawainiya batun da ko jami'an gwamnatin jihar ke ma cewa ba haka zancen take ba mr anthony dambram shine kwamishinan yada labaran jihar wanda ma shi taba zama kakakin majalisar dokin jihar na farko jalingo you need to be there when in 1990 It was a village. Jalingo, kai da ma ce kana nan a wannan lokaci a tsakanin shekarun 1990 kawai ne bai kama da karamar hukuma ba domin ko babu hanyoyi. To amma daga baya ai an samu ci gaba domin rabaranjolin yame ya kawo da dama irin su filin sakon jiragen sama. Haka shi ma dan baba ya kudura ne akan abubuwan da ya samu. Kai akwai ci gaba yanzu musamman ma a wannan lokaci na gwamnati Dario Dixon Isiyaku. Architect Dario Dixon Ishaku, you know what he did with the airport. To sai dai kuma tambayar ma nan ita ce, koshin za a iya kwatanta ci gaban da jihar taraban ta samu da kuma sauran takwarorin da ake kiro su tare Buba Yaro Mafindi wani mai sharhi ne da kuma fashin baki kan harkokin yau da kullum a jihar. Jihar Taraba rashin sa'an da ta yi irin shugabannin da muka samu tun daga mulkin soja har aka shigo shanin siyasa na demokrasi. Shugabanni ne wanda unfortunately ba su tsaya sun tsara jihan kan wani skeli na cin gaba ba saboda haka wannan ya kawo mana cikas su ma wasu asalin jihar sun ko bayyana su game da cikin jihar taraba shekaru 25 da kafuwa sunana malam aminu jika daga jalingo taraba state gaskiya ba mu ci gaba fiye da yadda muke so ba ah, eh, ka bibi yanayin taraba ka misal ta taraba da wasu jihohi musamman ma watakila wanda aka kafa su lokaci guda daya zaka samu akwai koma baya tsarin siyasa tsarin zamantakewa da kuma kuskurakuren shugabanninmu ci gaban state namu taraba tana tafiya ne kamar irin you know, tafiyan awainiya ba gudu ba koma baya koya ake cewa kai daidai gashi tafiya dai ba za mu la'ance ta ba amma ba ta yi kyau ba domin an kiro jihar nan yau kana maganar shekaru 25 kenan amma ba abin da za ka nuna matsayin cewa shine ci gaba da aka samu don an samu wannan yanci na jihar da aka bamu yawan in ka shiga jigawa ka je su adamawan ka ga abin da yake gudana kasan lallai muka an bar mu a baya babu shakka da wani bangare da ake magani ya jawo koma baya a jihar shine na kaurin sunan da jihar ta yi wajen tashi tashi hankula da ke da nasaba da kabilanci ko addini batun da ya sa gwamnan jihar dare disan isa ko yin kira ga al'ummomin da ba sa ga maciji da juna da ake zuciya nesa i employ the warring communities to lay down their arms yace ina roƙon al'umman da ba sa ga maciji da juna da su mai da wukakin su cikin kube domin samun ci gaba idan kuka zauna lafiya to zan haɓaka muku yankunan ku if you give me pieces I will not develop your place. Manazarta dai na mahasashen cewa jihar na iya samun ci gaba a wasu shekaru 25 masu zuwa muddin ko shugabanni da masauran al'umma za su yi watsi da karafunan karfin kafan da suka hana jihar ci gaba a shekaru 25 da ta yi a yanzu ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga jalingo a nigeria. to madalla wayannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc yanzu kuma sai ku kintsa don a ji shirinmu na gaba na wannan safiyar demokaradiyya. demokradiyya a yau. Cikin shirin ta ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai Najeriya ta cutar da kiristocin ƙasar, Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu "Salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Babbar ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ta zargi Amurka da iza wutar bambancin addini da na kabilanci sakamakon ziyarar da sakataren harkokin wajen na Amurka John Kerry ya kai ƙasar, inda ya da zangwa fadar mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku. Ga shimfidar da Nasiru Adamu Leka ya haɗa mana a kai. We are under necessity to do it. It is not to impress anybody. Shugaban majami'ar Baptist ta Najeriya Rabaran Asufo Ayokulle wanda shine sabon shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan da sunan ya kara tambari bayan kushe ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo Najeriya inda har ziyarci Sokoto da gana da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar kan lamuran yaƙi da ta'adda da ke fakewa da sunan musulunci. Rabaran yau ya nuna damuwa da rashin ganawa da shi da John Kerry yi wanda dama hakan baya tsarin ziyarar. A tabaronsa tun da ya gana da sarkin musulmi to ya zama wajibi ko mai muhimmanci ya gana da shi a matsayinsa na wakili ko sarkin mabiya addinin Kirista a Najeriya. Ta zargi John Kerry da haɗa kai da musulmi da hakan ya nuna wariya ga mabiya addinin Kirista. Kazalika hakan kungiyar ta ce ya tabbatar da zargin sakatare Kerry da shugaba Obama sun mara wa Buhari baya ya zama shugaban Najeriya a babban zaben kasar bara. Tsohon jami'i a helkwatar kan Fasto Simon Dolly ba haka yake ganin lamarin ba. Domin shi John Kerry ya zo kwanakin baya ya je Lagos ya je wasu wurare nasa uku kenan ya zo ya je gefen arewa ne saboda damuwoyi da ake samu ta gefen Boko Haram da sauransu. Ni ban gan abin da zai zama ba damuwa kan wannan maganar ba shashi john kelly krista ne mutum da aka yi a sokoto aka ce wai da krista ma da musulmai aka yi mutum da su sai dai yana da kyau a cin da ya zo tun da ka san maganar addini wani abu ne wanda is very sensitive ya kamata a ce in ya ganin shugaban shi musulmi ya gama na addinin krista Kaftin Balaji birnin dan jam'iyyar APC ne ya fassara lamarin a bangaren sa na siyasa. Su fa Amurkawa bari ka ji ba ruwansu da wani magana kai mai addinin ka. Interest din su Najeriya ta zauna lafiya. In Najeriya ta zauna lafiya abubuwan su da za su tafi na neman arzikin su. Malaman Islama irin su Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina sun ce ziyarar ba wariya a cikin ta. Idan ka ce kai shugaban kan ne dole sai ya je ya kai maka ziyara. Shin kan ake zargi a duniya da ta'addanci ko musulmai ake zargi zargi da ta'addanci waɗanda ke ta'addanci a najeriya da sunan kanta suke yi da sunan kiristiyaniti ko kuma suna yi ne da sunan musulunci duk da musan cewa musulunci ya baranta gare su idan har ya zo ne akan ya za a yi a magance ta'addanci da sauransu. Shin jakadancin Amurka a Najeriya kamar yadda jaridar banga ta ruwaito ya ce babu wata manufar wariya ga mabiya addinin Kirista kan ziyarar. Kan haka ne muka tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa don jin yadda suke kallon wannan takaddamar da ziyarar da sakataren harkokin na wajen Amurka ya kai Najeriya. Saboda haka sarkin musulmi har yanzu shi ne wato babban hoto ko wakili na wannan daular duk da cewar wato an yi mulkin mallaka kuma an dawo 'yancin kai. to amma al'ummar arewacin najeriya suna tane da wannan shugabancin kuma kiristocin da suke da kyakkyawa fahimta sun san an yi wannan daular kuma sun zauna lafiya a cikinta kuma suna kallon sarkin musulmi a matsayin shugaba ah, wannan abin da ya faru kenan har zuwa jamhuriya ta farko da suka zaune suka shugabanci arewacin najeriya duk kiristan da yake a ya Najeriya yana kallon sa a matsayin shugabanni na siyasa ba, ba, na addini ba saboda haka dan yau wani shugaba daga turai ko amerika ya zo ya gana da sarkin musulmi ya kamata a kalli wannan dangantakar ta siyasa wacce waɗannan da suka yi magana ba su yi ba sannan kuma ba su kalli maslahar da ake magana a kanta ba maslahar nan ita ce ana fama da wani rikici da ake kiransa na boko haram sannan kuma an yadda cewar waɗanda suke rikicin nan suna kiran kansu musulmi saboda haka duk wanda yake son in ba da gudunmawa a kawo ƙarshen rikicin nan wanda duk kiristan da yake da hankali a najeriya yana son a kawo ƙarshen wannan rikicin to don an ga shugaban musulmi wanda ake sa ran za a iya samun wata maslaha ta kansa babu dalilin da zai sa wani kirista ya ce ya yi magana to sannan kuma za ka iya kallon abin ta wato wata fuskar idan ka kalle ci a addinan can wato akwai matsaloli guda biyu su wasu daga cikin shugabancin kiristoci a najeriya suna ɗauka cewar yi hamayya da duk wani abu na musulunci kamar shine ne shugabancin kiristoci saboda haka abin nan yana da kyau ba shi da kyau sun fahimce shi ba su fahimce shi ba za su yi hamayya da shi don kiristocin najeriya su ɗauka suna wakiltar su. wannan wani ciwo ne mai zaman kansa sai kuma abu na biyu wato yadda wasu daga cikin shugabannin addini da na musulmi da na kirista suke amfani da addini wajen siyasarsu ka ga mutum idan siyasarsu ta hada shi da ɗan uwansa na ɗaya addinin alal misali kiristan da yake so isai da musulmi sai je cikin kiristoci ya nuna cewar wannan musulmin kasu damu nasu ne shi ma musulmin kuma da yake son isai da wani kirista a cikin musulmi sai haɗi naɗa masa suna na musulmi ko na hausawa ko ko na fulani da makamantansu duk akan kokarin a yaudari mutane a nuna musu a sayar musu da wani dan takara da mm. sunan addini mm. wanda wannan shi ma wata matsala ce wata ma wata matsala ce mai zaman kanta da ya kamata 'yan siyasar najeriya su san fari wato komai daren dadewa al'ummar najeriya za su gane mm. kuma kuma za su tozarta in aka gane aka daina shiga wannan tarkon nasu. Ko ana samun wannan matsala a bangarorin duka biyu. Lokacin da za a zaɓi Jonathan um, hmm. dukkan gwamnoni musulmi na arewa da suka goyi bayan takararsa a 2011 a zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar pdp bayan da ya kada waɗanda suke ba sauran 'yan takara nan da nan sauran gwamnoni nan aka yi eh, lakaba musu sunaye na kirista a ce masa reverend father ana tutura sakonnin text ana ta bata su a gefen kirista shugaban kano wadda ya yi wannan magana ya nuna cewa dan me keri zai gana da gwamnonin arewacin najeriya gwamnoni da ya gana da su gwamnoni biyar ne me yake haifar da wannan kuma me yasa ha yanzu siyasar addinin take ci a ƙasa kamar najeriya shekaru kusan sittin da samun 'yancin kai har yanzu dai zai sake baka amsa cewar wato akwai ci da addini a gurin mutane da yawa da su shugabannin addinin da suke son su cimma burin siyasa da kuma su 'yan siyasar su ma da suke son su cimma burin su dai na siyasa duk in ka tattara siyasa ce take kawo su haka kuma watakil babban abin da isa har yanzu ake ta abin su al'ummar da ake yawo da hankalinsu da wayewa ta yi musu karanci na fahimtar wannan wasa da hankalin da ake musu amma in ba haka ba ya ishi duk wani kirista najeriya wato ya nuna cewar bai amince ba kamar yadda na samu labarin waɗansu sun nuna ɗin to ya kamata a ce yawancin kiristoci sun nuna ba su amince da wannan maganar ba domin babu wata ƙasa da za a bada misali a duniyar nan da amerika ta je ta taimaka aka musuluntar da ita babu wata ƙasa ma kai da amerika ta taimaka aka yanto ta daga ƙarƙashin mulkin waɗanda suke kiristoci amma kana da misalin ƙasashen da suke an yanto ta daga ƙarƙashin mulkin musulmi kana da sudan ta kudu da aka ciro ta daga cikin sudan saboda musulmi sun fi yawa kana da east wadda aka ciro ta daga ƙarƙashin indonesia amma babu wata ƙasa da za ka nuna a duniya ka ce gashi saboda haka su waɗanda suka yi magana sun san haka amma dr eh, dokawa suna iya cewa ai misali amurka ta taimaka yankin kosovo a ƙasar yugoslavia lokacin da clinton yake mulki su ma suka samu kansu suka eh, aka yanto su alamisa suka samu ƙasa daga ƙarƙashin waɗanda suke mafiya yawa kiristoci bayan yaushe bayan da aka gama zubar da jini kuma ya tabbata cewa ko sun goyi baya ko ba su goyi baya ba waɗannan ƙasashen sai sun kwaci kansu saboda aka suka yi wuf suka nuna goyon bayan don kada kada kada kada su asarar siyasarsu. Masu haro da haka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamuna madadin nasara da muhili kaya da dr sa'id ahmed dukawa da kuma chubahiro diodo ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya yanzu kam ga labarai a takaice To a takaice hukumar lafiya ta duniya ta ce daga yanzu bayan an fuskanci yiwuwar kama da cutar zika a ƙaurace ma jima'i na tsawon watanni shida a maimakon sati takwas kawai masu saka ido na ƙungiyar tarayyar turai a ƙasar gabon sun ce akwai rashin daidai baro-baro a sakamakon zaben da shugaba ali bango ya ci nan da nan kuma cikin kakkausan lafazi kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya allah wadai da gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan da kakkausan harshe amurka ta yi allah wadai da munanan hare-hare na baya-bayan nan da aka kai birnin kabul da suka kashe tare kuma da raunata ɗumbin jama'a wato jami'an tsaro da farar hula yayin da take kuma baiwa afghanistan tabbacin cewa za ta haɗa kai da ita don tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasar. Hukumar Abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta raba kayan abinci da ake bukata matuƙa ga 'yan Iraki sama da dubu talatin a birnin Karayya da kewaye da ke arewacin Iraki mai tazarar kilomita 60 kudu da birnin Mosul. da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 7 agogon ghana za mu zo muku da shirinmu na hantsi dauke da sabbin labarai rahotanni da shirye-shirye ciki har da shirin ciki da gaskiya kuma za mu karanto muku sakonninku yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman ibrahim garba da mai bada umarni sidi da kuma injiniyanmu na wannan safiya baba ya makiri daga nan washington dc nake fatar mun bar kula mun lafiya